sun ta da ah, ƙuri'unsu sun daddahe su sun ta su watsa mana suka watsa muka ce ba mai da su ba kuma ba a sa su ba don haka yanzu don an mai da su an ce an soke su kamar rahoto ta ce jiya hmm. to ka duba dukkan da ah, wannan ƙuri'a ai dubu ɗari da wani abu ne kan lissafa su hmm. to dubu ɗari da ah, ashirin da wani abu su ake son mu koma a yi zaɓen su domin a kai ƙarshen zaɓe tun an ce an soke zaɓen na waɗanda wuraren to babu komi mu ɗauke shi wani matsala ba domin sana'ar ta muke nan ko mun saba da ita kuma muna iyawa domin ƙuri'a dubu ɗari da ashirin za mu je nema yanzu da mu da su za mu je neman ta in su aka ba mu raɗayi kuma akwai da suka mutu akwai da ba sunan akwai da ba su fito ba don haka mu za mu je nema amma dai mu yanzu mutanenmu magoya bayan bayanmu da jama'a mu na pdp a jihar zamfara mun san muna da ƙuri'a dubu saba'in da wani abu rike ga hannunmu mu ta neman ɗarin nan da su kowa neman nashi tun daga nan cewa da yadda allah ku zabi da sa kuma wanda ba zai a tare mu ba don mun saba da haka to da ƙarshe dai ni ina ganin wannan zaben da ake tunanin za a sake ko yanzu ko gobe ko ban da gobe da yadda Allah da an ce an sara rana mu ranka mu je mu yi shi domin mu yi da kuri'un da suka tunanin ba a yi ba ko ba a yi ba in Allah ya yarda akwai yiwuwar zuwa kotun koli domin tabbatar da cewa ainihin wannan manda da gwamnati da talakawan jihar zamfara suka ku. na ganin cewa ku shekara hudu bisa gare shi ana kokarin wani waka cika tashi a kan shi kuna da kudirin zuwa kotun koli domin ku karɓo haƙƙin da ya kuke ganin an karɓe muku daga wanda yake hasa kula da ba eh dama ita rayuwa irin ta siyasa wani irin tamu ta lokacin wannan mai gidana da kujera lawal hmm. ai babu abin da zai hana ka bi diddigin haƙƙin mutanenka hmm. mutanen jihar zamfara sun yi ɗubarci sun tsaya mai gida da lawal dare akan sun zaɓe shi babu komi na shi ille dai don ya kawo canji kuma canji ne ya fara kawo hmm. to yanzu an a samu cikas kaɗan sai mu kibin diddigin mu ga mun kare mun bi musu haƙƙin su mu shirye muke ko dare ko rana kamar wanda muke cewa ko matsalolin ga na tsaro muna cewa maganar sulhu babu shi magana guda ce ai ko gobe mu duk abin da ya shafi jihar Zamfara haƙƙin jihar Zamfara shirye muke mai gida shirye ke ga ya bi diddigi da kwato in ce da yadda Allah hmm. don haka shirye muke illa dai abu guda ne kaga shi aka yi abin nan mm. kuma jiya ta zama alhamis yau juma'a mm. so kusan ko ana ba da hukuncin sai ranar atinin mm. to aka a samu su hukunci za a zauna da masana wasu kasan abun da uwayenmu a gami ya dace gare mu domin mu bi kuma da yadda Allah za nasara to in ta kama a ce a yi zaben wani kira ko jan hankali kake da shi ga ah, yan jihar zamfara talakawa sun zurutu su na waɗannan wurare da abin ya shafa dangane da irin yadda kake bukata su jajirce kamar da su tun farko suka nuna soyayya da kamar suka zuba ƙuri'u a ga wannan gwamnati ta kafu wani kira kake da shi har yanzu gare su na irin wannan jajircewar ko mahiye idan ta kama da ajiyar to a magana ta gaskiya sai dai mutu godiya ga Allah hmm. dalili kuwa mu pdp jihar zamfar zaben da an kuma mun kai nasara samun ɗan takara watan mai kima mai mutunci wanda ya karɓi ga jama'a wanda shi kan shi bai san haka yake sai da aka yi zaɓen mm. mutane na da ƙuduri ƙwarai game da shi na ƙwarai kuma alhamdulillah ya fara gwadi ina so in shaida muku cewa ina kira ga jama'ar jihar zamfara musamman yan pdp da kuma masu a pdp fata alheri don akwai 'yan waɗancan ma fatin da suke yi mana aiki domin sun san zaben daula shi ne alheri kuma sun taimaka muna muna kira su kwanta da hankalinsu ga su ta da hankalinsu dama irin wannan abu ne wanda aka saba mun gajiya mun gayo kuma cewa aka a sake to wuraren nan aka ce a sake wuraren nan namu a muka ce namu ne muna maganar sunan zaɓe mu hmm. kuma dalilin da yasa suna son yasa abin da aka so a yi ba su yadda a yi shi ba irin maradu ai mutanen maradu suka ce ba su yadda da an kai bin an kai musu ƙarin da an kai musu ɗauke ma'aikaci aka je aka aje dare suka ce su a ba su halattattu ku je rabon da ɗinsu rabon su haka nan birnin magaji suna ce ba a zuwa sa su ba so duk magana guda ce jama'a nan da annan su ne za su je su ji hamar da yadda Allah hmm. kuma su ne masoyan tahiyar da ma ai mutanen nasu gaba ɗaya ba ko 'yan pdp ba ne kuma ai sun yi ne don tunanin kawo canji to sun fara ganin canjin don abin da muke ce masu sai dai mu mutu kansu amma ba mu ba su kunya ban Allah ya yarda don haka ga ina roƙonsu su kwantar da hankalinsu mu jira aka ce ko aje kotun ko a je zaɓe in ma an ta zaɓe wannan ƙuri'ar dubu ɗari da ashirin da suke tunani mu canye tamanin mu basu da sha biyan mu haɗu wurin asar su taimako da yadda Allah babu duba ja da ba mun sabu wannan kuma muna roƙon Allah ya iya muna ya tsaya muna ya isan muna kuma muna ganin muna kan nasara ne hmm. su jarabawa Allah na ba ko na hada kowa da jarabawa shi kuma wannan in Allah ya mu ci ta don sauki gare ta gare mu da ikon Allah mun gode